kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi habu sani ahmadu ya shaidawa 'yan jarida cewar sun sami nasarar kame masu sojan gonar biyo bayan rahoton asiri da suka samu da farko dai bayan mun samu wannan report mun fara bincike kuma Allah dai kusan kama mutum biyu da ainihin shi gang leader din wadda shi ne ya nuna kamar shi ne PA personal assistant na shi gwamna ko mai suna sukuni zakka sannan sai na biyu wanda shi ba ganin sa aka yi su wannan ba sai dai su dinga jinsa ta hanyar waya don wannan shi zai buga mai waya yana mai cewar ka kai magana da gwamnati sai wance ya ansa yana his excellency shi kuma wance yana ansa daga can bangaren to shi ma an same shi kuma cikin dabarun da suke shi a duk sanda ai kira shi wannan ya zo akwai agent din da ke karban kuɗi ya kawo a matsayin yana taimakawa wa'anda samu kujerun maka ta hanyar gwamnati to in ya wancan lokacin duk aka kira wayar zai taso ya zo nan wurin sai ce to yanzu baya ne yana cin gidan gwamnati to kafin su iso daga duk inda yake a cikin bauchi sai ya zai zo jikin gidan gwamnati din sai ce ya san ba za a bar su shiga shi sa ya fito ya jira su a waje ta nan zai sake karban kuɗin kuma ya sake tafiyar sa nan daga bisani na samu damar jin ta bakin mutanen biyu da farko dai ga wanda yake jagorantar gudanar da yin damfarar a matsayinsa na PA wa gwamnan Bogi. su Suguni Zaka. Me ya kawo kana? Akwai wani bafulatani ne ya zo ya same mu ya ce mu mashi hanyar Makka a wurin Kaura. wurin gwamna kenan eh, mu mashi hanya ya tafi maka sai ya bada dubu goma sha biyar biyar wayan sha mai da shi shi ya roke ni in je roke gwamna eh. haka ne eh. to sai me ya faru to da ya bani kuɗin muna nan muna nan har lokaci kusa ya yi sai ya ce mai to ga waɗansu sun kawo mishi dubu ɗari shida shida ko zai bani na ce ka baya na miliyan hudu to daga baya sai ya sake tura min miliyan ɗaya da dubu ɗari uku wai in rike a wuri na in na samu kawai ko da yaushe mashi hanya to har aka zo aka tafi makka da ba tafi da shi ba sai ya zo ya neme ni a nan to shine muka zo mu yi bayani abin da ya kawo kira bayan na yi taimakon kuma har gobe ina addu'a kar Allah ya bani kuɗin da zan ci ne kaɗai. haka ne eh addu'a na kenan ni dai ba za a same ni da sunan sata ko barawo ko kidnappers ko wani bindiga wuri na ba amma irin murdiya hakan nan an samu a ciki dai sai a yakuri <laughs> to yanzu gashi an kawo ka nan wajen yan sanda zan fita ta eh, ka fita me zai hana ayin ga gaban fita ba kawai na mutu to na shi wannan wanda yake kake hada su da shi ya ce shi ne shi ne ya ce mani wai in hada shi da gwamna na ce gwamna ba gwamna dangi ba ne ba kuma ciyama na local government ba ne amma da yake a gona kake sai na hada shi da kani nan ne wanda yake yi kuma magana eh. to kai da yake aka nada ka gwamna na lokaci guda menene sunanka Ilyasu Ilyasu kai mm. mazaunin ina ne ni mazaunin Jos Jos ne mm. to ya malam Isa ka samu kanka a cikin wannan hidima na yaudara da eh. Ka ji maganan da ya maka bayanin da ya maka ko ba gaskiya bane eh. ya masa akan yana son magana da gwamna shi ya sa ya same ni ya mun magana ya jawo ni muka yi magana da shi amma ba wai na kai kaina ne ko kuma na zo game da cikin shiga cikin wannan yaudaran ba wato kai ne dai in an zo sai ka dauki wannan matsayi na kaura kenan yaya eh, kake idan an zo maganan cewar a zo a ga gwamna har a baka waya kai magana eh, yana kira na ne ya zo ya bani wayan sai mu yi magana da shi sai ka ce kai ne gwamna eh to ban taba je ce masa ni ne gwamnan ba eh. amma shi da yake ya ce yana son magana da gwamna eh. muna magana da shi ka ce kai kaninsa ne eh to kudin fa an kawo ya yake shi ne ake ba shi. Eh. yanzu kaura ya ganka shi kaura fari ne ga shi kai buki ne ya ganka ya ce shi ne kana jin ba da ku dibi an kallo da shi ba kuwa Allah kiyaye to me kake ga mu kaura akan wannan yayi hakuri yayi hakuri ya yafe mana yanzu dai muna jira mu ji abin da gwamnan na ainihi zai ce kan wannan batu da wasu suka yi sojan gona da sunansa abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya